Daga birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da fatar an sha ruwa lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye akan mitoci 49, 31 ko dubu 6,170 da da 9,765 a gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko kuma iTunes da bibiyar shafikanmu na intanet wato www.gtahausa.com ko kuma shafukan sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram. har ma da YouTube don samun labarai da su Yusuf Aliyu Harande tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a wannan dare na yau Juma'atu babban rana wadda ta yi daidai da ashirin ga watan Fabrairun 2026. A cikin shirin muna tafe da martanin ƙungiyoyin addinin Musulunci. dangane da wasikar kungiyar addinin Krista ta kan. Wannan da wannan abin da yake faruwa shi sa ita kan take ganin tana da wani goyon baya koko ta fi karfin al'umma. Bayan nan sai a ji mataki da shirin da jam'iyyar APC ta yi don lashe zaben 2027. Ɗaya ne kuma muka fadi muka ci duk sauran To kana da kuma tabbaci za ku ci za mu ci Bayan rahotanni da labaran duniya, Hauwa Umar za ta shigo don ta gabatar muna da shirin lafiya jari ce. Daga bisani kuma mu labaran dambe da labaran wasanni a takaice. Amma duk mu kai ga waɗannan bari mu fara jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar kasuwanci ta ƙasar Afirka ta kudu ta ce a yau Juma'a za ta ƙalubalanci rufe kamfanin sukari na Tongat Hulet, inda ya gargaɗin za a samu babban koma baya a fannin samar da ayyuka, noma da kuma masana'antar sukari ta ƙasar. Kamfanin ta Tongat Hulet mai shekaru 134 na ɗaya daga cikin kamfanonin sukari mafi girma a Afirka ta kudu. da ke da damar sarrafa tan miliyan biyu na sukari kuma yana da dubban ma'aikata wato na kamfanoninsa da ke afirka ta kudu da zimbabwe mozambique da kuma eswatini a ƙasar tunisia wata kotun ƙasar ta ɗaure wani ɗan majalisa watanni takwas saboda wallafe-wallafen da ya a kafofin sada zumunta na ɓatunci ga shugaban ƙasar kai sa'id dan majalisar mai suna Ahmed Saidani wanda a da yake goyon bayan shugaban kasar ya sauya ra'ayinsa inda ya zargi shugaban kasar da neman yanke shawara shi kadai ko kuma mulkin kama karya a duk wasu harkoki kuma daga bisani in aka samu matsala sai ya aza laifin akan waɗansu mutane. An zaɓi Saidani ne a matsayin ɗan majalisa a ƙarshen shekara ta 2022 a na zaɓe na 'yan majalisa da aka gudanar bayan da shugaba kai sa'id ya soke majalisar kasar a shekara ta 2021 a yau juma'a ministan harkokin wajen iran ya ce yana sa ran fara shirya mai da martani nan da 'yan kwanaki biyo bayan tattaunawa kan makamashin nukiliya da amurka suka yi a wannan makon yayin da shugaba donald trump ya ce yana duba yiwuwar amfani da karfin soja wasu jami'an amurka biyu sun shaida kamfanin dillancin labarai na reuters wato shirin kaiwa iran hari na soji ya kai wani babban matsayi a yau juma'a kotun kolin amurka ta soke wasu harajin kayan fito da shugaba donald trump ya kakaba wa kayayyaki da ake shigo da su daga wasu kasashe kotun ta ce ya zarce gona da iri wajen yin amfani da dokar da aka tanada don ayyana dokar ta ɓace a ƙasa alƙalai shida suka amince da wannan hukunci uku kuma ba su goyi ba ba inda shida suka ce ƙaƙaba haraji na kayan fito da shugaba Trump ya yi kan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka daga sauran sassan duniya ba shi da hurumi a dokar ta 1977 wadda ake kira da ayyana dokar ta ɓaci kan kula da tattalin arzikin ƙasa. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Idan muka shiga taskar rahotanni kuwa, bayan wata sanarwa da kungiyar addinin Krista ta kan reshen jihar Niger ta fitar da ta buƙaci gwamnatin jihar da ta yi watsi da yunkuri na kafa hukumar Hizba. wanda za ta mai da hankali akan ayyukan asha da ake yi a ɗaukacin jihar. Duk kuwa da cewar hukumar za ta mai da hankalinta ne da ya shafi tarbiyya da ɗa'a a cikin jihar. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Gamayyar ƙungiyoyin Musulunci a jihar Nijar Najeriya sun bayyana goyon baya ga Majalisar Dokokin Jihar Nijar akan samar da dokar kafa hukumar Hizba. da za ta yi yaƙi da ayyukan baɗala a jihar. A wani taron manema labarai Amina wakilan ƙungiyoyin Musulunci guda goma da ke harkokinsu na yada addinin Musulunci a jihar Niger sun ce hukumar ta Hizba za ta yi aiki ne domin amfanin al'ummar Musulmi. Wannan mataki na ƙungiyoyin Musuluncin dai yana zuwa ne bayan wata sanarwa da ƙungiyar Kiristoci ta kan a jihar Niger ta fitar da ke nuna rashin amincewa da kafa hukumar ta Hizba. Malam Muhammad Awal Murshid daga ƙungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya reshen jihar Niger ya yi ƙarin haske a kan dalilinsu na taron manema labaran. A madadin gamayyar ƙungiyoyin addinin musulunci na jihar Niger mun kira wannan zaman ne ba don komai ba sai don mu mai da martani a kan ababen da ƙungiyar kristoci na jihar niger ta faɗa musamman a kan hisbalu wanda uh, al'ummar jihar niger musamman musulmai muka nema kuma da yardan allah muka samu a uh, eh, house of assembly na niger ta yi zama ta karɓe wannan abun true member mai wakiltan cancaga to an gayyaci kusan mu kamar yadda aka gayyaci kan zuwa wannan zama wanda aka nemi jin ra'ayin kowa kuma kowa ya ja ba da nashi ba ba'asin to abin mamaki kan bata amsa wannan gayyatan ba to sai abin da ya ba mu mamaki ranar lahadi da ya wuce sai muka gan sako wanda kan ta fitar a matsayin a madadin kristoci na jihar niger To shi ma dai wakili daga ƙungiyar Izala mai hedikwata a Kazuna wato Malam Sanusi Erana da ke zaman sakatare a ƙungiyar, ya ce kafa hukumar ta Hizba ba wani sabon abu ba ne. kuma lamari ne da ya shafi al'ummar musulmi zalla. Muna ganin ita kan kamar yadda 'yan uwa suka faɗi tabbas akwai maganan goyon bayan da ta samu a duniya. sannan kuma a yanzu haka ma a jihar Niger akwai goyon bayan da ta samu wanda yake in Allah ya yarda daga yanzu ba za mu sake shiru ba yanzu abin da yake faruwa ko a ishu din insecurity da ake magana ai yara aka sata na na makarantar Kirista a garin Agwara a Papiri. sai da wanda yake karshen Niger ma can wajen Sulaja da ba ruwan shi da abin da ya shafi Papiri ta shafe shi don sai da aka ba da hutu na gamayya gaba ɗaya a jihar Niger don saboda an musu haka amma bayan haka an kashe musulmi sun fi ɗari kashewa kisa na kisan gilla amma duk da haka nan ba a ce komai ba mu musulmi mun yi haƙuri mun bar mu Allah saboda irin wannan ɗabi'u da muke ganin kada ya zamanto tashin hankali wannan da wannan abin da yake faruwa shi sa ita kan take ganin tana da wani goyon baya ko ko ta fi ƙarfin al'umma duk da cewa gwamnan da kuma gwamnatin sun san cewa kiristoci ba su zaɓe su ba. Haka zalika ita ma ƙungiyar mata musulmi ta Farm ta ce tana cikin masu goyon bayan kafa wannan hukuma ta Hizba. Hajiya Hawa Kulu Abdullahi ita ce wakiliya daga kungiyar ta One. Ga abin da take cewa. Ra'ayinmu kuma shine wannan doka idan aka sa ta mai wa ba su fahimta ba ne. Ba Doka ce da ta shafi musulmi na addinin musulunci. Ba ta shafi wanda ba musulmi ba. saboda haka kamata a da sun yi nazari tukuna su karanci dokan su fahimci ina aka sa gaba sannan idan sun ga inda aka taɓo wani abin da ya shafi addininsu sai su yi kuka. A yanzu dai wannan doka tana jiran sanya hannun gwamnan jihar kafin a fara aiki da ita a hukumance. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya. Ba ga batun ɗa'a ita kuwa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya cewa ta yi ta shirya tsab don tunkarar zaben 2027. Shugaban jam'iyyar ta ƙasa ya tabbatar da cewar nasara a zaben 2027 na tare da su, saboda kuwa jam'iyyar su ta haɗe waje ɗaya. Kuma sun cika alƙawulla da suka ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe a shekarar 2023. Shugaban ya shaida min hakan ne a wata tattaunawa da muka yi da shi. Yawancin yan opposition ai a TV suke kullum ana iwa TV ne ba ka ji sun tara mutane ko ina ba ka taba gani anywhere a kowane sai an ta tara mutane wance yan opposition suna suna ko ne kwamitin su babu su sai dai ko ana fada akan waye zama shugaban kasa ana fada waye za ba shi eh, ticket ana fada a'a wannan ba zai zo ba ana fara ko kuwa suna cewa apc ba su wannan ba amma ka mu ba mu damuwa da su ba ka taɓa jin muna faɗa ba ba ka taɓa jin muna maganin adc ko pdp ko wani party ba mu kullum kaga mun tare jama'a muna musu magana muna mitin da su muna ji ku yi kuri a yi tafiya tare ga abin da kuma ta yi muku ga aikin da muke yi kenan kullum abin da muke yi kenan ana magana wanda ya shafi a wannan dokokin zaɓe mm. electoral act a mm. turance kuna da niyyar ku tsaya a wannan gyaran domin a tabbatar da cewar an yi zaɓe na adalci ko ko ana ganin cewar za ku yi shi don ya ba ku damar ku yi magudin zaɓe a habba maganan magudi kuma ina da mutane sai je magudi to kuna da mutane kenan mai mutane ai in ka duba ko gwamnoni ne mutanen da kuke da su a a gwamnoni 29 a a ka duba mana karka manta fa an yi zaɓe a 2015 akwai gwamnoni 27 da pdp take da shafa kuma ta fara zaɓe a karya ne suka faɗa wannan yan kasan lokacin mutane gwamnonin pdp ne fa suka bar pdp suka shiga jami'an mu in ka tuna jami'an na governors forum amechi yana pdp in ka tuna kwankwaso yana pdp in ka tuna saraki yana pdp zan kirga mutanen da yawa da suna pdp da sun ce a'a wannan ba za yi da su ba suka bar pdp suka zo jami'an jami'anmu suka kara mana karfi da karfe muka haɗu banda shi din kuma in ka tuna ma eh, ac ne a gwamnan edo da yana yana acn ne gwamnan lagos yana acn ne gwamnan oyo yana acn ne gwamnan oshun yana acn ne gwamnan ikiti yana acn ne duk sun di camping Aminu Waziri Tambuwal ya ce mm. wannan taron gwamnoni da kuke da su a ku taron kasuwa ne babu jama'a. A ba taron gwamnoni muke yi ba. yana nufin cewar kuna da gwamnoni 29 kuna tunanin za ku cin zaɓe shi yana ganin cewar wai wannan taro ne na kasuwa babu mutane yawan rumfuna haka ya ce. To bari gaya maka albishirinka alif uku PDP suna da gwamnoni 29 kamar yadda muke da shi yau pdp ta ci zabe sun ragu zuwa 27 a 2007 sun ci zabe sun ragu zuwa 25 2011 sun ci zabe ba yawan gwamnoni zai sa ci zabe ko a fadi zabe ba to ka yadda da gwamnatin bol kenan a abin yadda shi ba amma namu mutane ne fa ai ba an yi zabe shekaran ta wuce ba ba yi zabe ba a kano dama an yi 50-50 ne mun ci daya npp sun ci daya yanzu ma sun dawo mu. a zaria inda shi rufa ya fito an yi guda biyu na house da house of mun ci dukkan su biyu a ganye inda atiku ya fito an yi zabe mun ci a taraba opposition kenan ba a wurin ba an yi zabe mun ci mun kwace hannun pdp mun ci house of assembly din onisha inda obi ya fito ko an yi mun zo na biyu don fatin shi gwamna kan gado ya lashe amma mun zo na biyu fatin obi ta zo na uku ya nuna cewa a arewa duk zaben da an yi a shekarar da wuce din a arewa duk wanda aka yi ɗaya ne kuma muka fadi muka ci duk sauran to kana da kuma tabbaci za ku ci za mu ci neman abba za mu ci kamar jiya za mu ci kamar jiya to ubangiji Allah ka muna mafita baki ɗaya shirye-shiryen da yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Sai da lafiya akan babu lafiya Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. suna na Hauwa Umar, shirin lafiya jari ce da wannan mako kuma na farko a cikin watan Ramadan zai yi magana ne akan mahimmancin yin azumi musamman ga lafiyar jikin ɗan Adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san cewa tsawon lokacin da ake ɗauka ba a ci komai ba yayin da ake azumi yana taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jinin ɗan adam da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga wato diabetes Haka kuma yin azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teɓa, hana kasala, yana kuma inganta garkuwar jiki da sauransu. Hawa Abdullahi Dambatta wacce ma'aikaciyar jinya ce kuma ungozoma ta yi mana ƙarin bayani game da azumi da kuma alfanunsa ga lafiyar jikin ɗan adam. Abin da ake nufi da azumi ba wani ba ne. illa kiyayewa ko keɓancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa addinai daban-daban duka kowa ya. yana yin azumi sai dai kawai tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harka abin da ya shafi lafiyarsu muhimmancin yin azumi ga lafiyar dan adam suna da yawa amma kalilan daga cikin benefits din shine akwai batu na rage kiba na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar da ke jikin mutum so yana taimakawa waɗanda suke da ciwon suga kenan na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su kansa kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sigan da ke cikin jinin dan adam hanyoyi daban-daban ne hanya ta farko jiki yana decreasing din insulin resistance mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassa sassan jiki zuwa tsokoki zuwa cells ɗin jiki don ya bada a energy da ake bukata da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan idan ya zama na cewa an yi decreasing ɗin insulin resistance ɗin so shi kuma wannan sai ya kawo karuwa kan yadda jiki zai zama sensitive to insulin ɗin wannan kuma zai ba wa dama da yadda za a yi transporting ɗin ainihin shi glucose ɗin zuwa sassan jiki zuwa cells daga bloodstream daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki jiki zuwa cells na jiki su kuma su yi amfani da shi wajen bawa jiki energy da kuzari da karfi mun ga wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum so wannan yayi controlling din kusan diabetes kenan kamar masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes sun su a wannan lokacin abu na biyu kuma shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose da ke jikin mutum ne so idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya ɗauki wasu awanni bai ci ba iya wannan da ya cin da ya narke glucose din da ke jiki da shi shi ne jiki zai yi amfani da shi ya ba wa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yayi na wannan fast so shi ma kan ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum zai control din level na blood sugar a jinin dan adam kenan abu na uku kuma akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse ya aje glucose sai ya amfani da kitse ya narkar da kitse sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai ba da energy din da zai ba da. kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukansa shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism ma'ana yadda jiki yake sarrafa kanshi yake tsatsara abubuwa yadda yake na jiki to wannan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan adam to idan mutum yana azumi ana samun regulation ana samun control ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yadda wannan glucose aka aka ci shine zai yi circulating over lokacin da mutum ya azumi din to masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya kamar ala misali shi ainihin azumi yana kawo narkewar kitse ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari to ainihin wannan narkewar kitse din in kitsen ya narke aka amfani da shi yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum akwai cholesterol akwai triglycerides duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse to wannan yana sa a samu raguwar su a cikin jinin mutum kuma ka samu raguwar su kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya mafi yawan ciwuka na zuciya yakan manzu ne idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin ɗan adam wanda kitsen shi amfani abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke daukan jini ta kai shi zuwa jiki kuma da sannan blood vessels da suke bawa ita kanta zuciyar jininta to wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi sai ta kasa yin aikinta da ya kamata ta yi sai wannan sai ya haddasa hawan jini kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya to idan mutum yana azumi kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen zai narkar da shi zai rage yawan cholesterol zai rage yawan triglycerides wannan mm, ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen bata cikakkiyar lafiya da rage mata masa nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din to kin ga zuciya ta samu lafiya sannan kuma yana rage hawan jini shi ma to duk waɗannan abubuwan kin ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikin ta yadda ya kamata ta yaya azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa a to bincike ya nuna wanda dai binciken mafi yawan binciken da aka yi an yi shi ne akan dabbobi amma yana nuna cewa azumi yana ƙara kaifin kwakwalwa yana ƙara kaifin tunani yana taimakawa wajen sadar da bayani na kwakwalwa daga wani bangare zuwa wani bangare wannan kuma zai sa a kwakwalwa ta zama cewa ta zama alat wannan yana kawo cewa a samu ci gaba na aikin da kwakwalwa za ta yi abu na biyu kuma yana rage tsofar da degeneration na cells na kwakwalwa yana hana su tsofewa su wannan ya kawo cewa a bincike ya nuna cewa azumi zai iya rage aukuwar cututtuka kamar irin su Parkinson parkinsonism su alzheimer's disease da sauransu ƙari daga cikin amfanin da azumi yake ma jiki shine yana inganta lafiya ta hanyar kare jiki daga inflammation wato shi ainihin inflammation wani tsari ne da yake a jikin mutum wanda idan wata cuta eh, ko kwayoyin cuta suka shiga jikin mutum to jiki yana da wani tsarin da akan kan shi zai yi kokari ya ga cewa ya yi fada ko ya kore wannan cutar da ta shigo jikin shi ba tare da wani an samu jiki ya samu wata matsala ba to shi ainihin wannan ah, inflammation din idan mutum ya azumi to azumin yana taimakawa wajen rage aukuwar wannan inflammation din sai kuma a samu cikakkiyar lafiya sai zama na cewa jiki ya zauna ba tare da wani ah, ah, abokin gaban da ya shigo mishi ba ko kuma wani abin da zai zo ya haddasa mishi wani cuta ko wani infection yin azumi kuma bincike ya nuna cewa yana kawo karuwa a human growth hormone shi human growth hormone wani hormone ne wanda yake a jiki wanda yake da amfani amfani wajen metabolism sannan kuma yana da amfani wajen rage kiba da kuma tofuwar tsoka da kuma samun karfi a tsokoki da sauransu da kuma ma girma ko raguwa na dan adam sannan kuma bincike da aka yi akan dabbobi ya nuna cewa a yin azumi yana ƙara tsawon kwana ma'ana yana ƙara tsawon kwana yana rage mutum saurin tsufan mutum wannan kuma zai sa ya samu a tsawon kwana a rayuwa sannan kuma azumi yana amfani wajen kiyayewa ga cututtukan kansa saboda yana hana progression na tumors din ma'ana shi ainihin cells na kansan da suke girma suke karuwa suke girma yana rage musu wannan karuwa da girma din process progression din su kenan a na biyu kuma yana taimaka ma wajen a samu effectiveness ma'ana a samu ci gaba a chemotherapy that is chemotherapy shine kamar waɗanda suke da kansa ana ba su magunguna da allurai to wannan magungunan da alluran da ake ba su yin azumi yana taimaka taimakawa wajen ƙara ingancinsu da ƙarfinsu kuma. A duk da kasancewar waɗannan a azumi na da amfanin nuka da yawa kala-kala a jikin ɗan adam kuma wannan bai hana shi ya samu wasu daga cikin a matsaloli da yake da su ba a jikin ɗan adam. Don haka yana da kyau duk ga wanda yake da wani ciwo a da ya shafi ko ciwon siga ko hawan jini mm, ko ciwon ƙuda ko ciwo duk dai wani ciwo da mutum yake da shi wanda har ya shahara kuma yana ganin likita a kai to duk sanda mutum zai yi azumi yana da kyau a shawarci shawarci a likitan da yake gani idan eh, ya ba shi shawarwarin akan yadda zai tafi da azumi saboda kar mutum ya ji amfanin nukan azumi da yawa kuma ya takura jikin ko ya takura kai wajen yin azumin da kuma zai zama na cewa mai ko ana aita azumin ba hutu a ciki especially waɗanda suke azumi waɗanda ba na ramadan ba waɗanda suke azumi na bayan ramadan na nafila to suna buƙatar indiya suna da wani ciwo da yake nan da ya shahara har suna ganin likita akai to ya kamata a ce su danganta ta da su yi shawarta da likitan su su nemi shawarwarin ta yadda za su rinka yin azumi saboda kar a je kuma garin neman lafiya kuma a kawo wa shi kanshi jikin illa saboda shi kanshi azumi idan kuma yayi yawa ko tsawon awannin da mutum zai yi azumi ya zama ya wuce ka'ida shi ma kuma zai iya kawo matsala a jiki gaskiya to yan uwa sai a kiyaye wanda zai yi irin waɗannan a ba dai na farilla ba to ya kamata ya nemi shawarar likitan shi inda za su tsara inda zai rinka yin azumin ba tare da jikin ya tau ba kuma jikin zai zama ya amfani amfanu da wannan benefits nan da aka lissafa na yin azumi. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa Ramadan Mubarak mu huta lafiya. rayuwa a bari lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka komai in babu lafiya ka zama hutu da haka muka zo ga filin dambe la'ana, sifansa dan a mutu hakan take masu sauraron mu mu da wannan lokaci mu da sake kasancewa da ku da fatan an sha ruwa lafiya abubakar adam funtuwa ke tare da ku a wannan bangare na wasa mai kama da fada kamar yadda aka saba kuma kamar yadda muke kawo muku tattaunawa da yan dambe yayin da ake gudanar da wannan azumi na watan ramadana a yayin da ake ban kwana fa dogo na karkarna wanda aka sani wato tsohon dan dambe kuma wanda ya shahara a jihar kano kuma dogon dogo ne wanda yake dambe na ban mamaki da mai takwasara ya bige alƙalin bello shi ne mai gidansu sannan kuma garkocin da shi ma bige shi domin kuwa fito daga bangaren jamus ne ya yi albishi tare da kuma cin alwashin cewa fa idan dai aka dawo sallah wato koran sallah ya shirya wato sako da ya shirya wa 'yan dambe musamman bangarori na gurin mada da kudu inda yake sunan mai takwasara kai tsaye da kuma wato sarkin dambe tsoho kenan wato garkocin da yake cewa a dakace shi ga dai yadda sakon shi ya kaya a yayin tattaunawa mu da shi sunana dogo na karkarna Allah ya kawo mu watan Ramadan watan azumi to jama'a ubangiji yanda Allah ya nuna mana wannan watan lafiya Allah sa mu ga bayansa lafiya Allah sa mu ga bayan lafiya jama'a masu kallon mu don haka a taya mu da addu'a mu ci albarka annabi da alqur'ani abinda muke nema duniya da lahira albarkacin watan nan Allah ya ba mu shi sai alƙawari kace zaka yi wa ƴan kallo bayan sallah akwai yaƙi kace kwal ne yawa eh bayan sallah live akwai kwal ɗaya ne daga shi ba ƙari ka gane daga shi ba ƙari kwal kuma muna da babban biki bayan sallah na yamu yar yelo Yau yawa kuma da dan sama'ila yagon alabo kaga mata ta kenan wannan ai dole in kai ma eh, saboda dukan ɗaya kake biki saboda ha ba nake ma abokan dambe na ni na rasa me yasa wai me yasa suke guduna ko ba daɗi ne wace fansa ce tukunna fansan ta garkucin ba za a mai albishir kamar albishir wallahi ka wallahi kamar albishir garkuwar cindo ina ma albishir kai a dawo sallan nan a dawo sallan nan ko ko a Abuja duk inda ta haɗu wallahi da kai da dogo mai ta kwasa ni ban cika baki akan ku ba Yaki ne he an buga ake gane na kware ina nan kan baka ta, kar ku ga wai wai ku ga kamar wai na doje ban doje ba to hakan take dogo na karkar da kenan ya ce fa ja da baya ga rago ba wai komai bane ba illa shirin fada da fatan mai ta kwasara da garkocin da daukacin gurbada kun ji wannan sako na dogo na karkar da ya ce abu fa an yi nasara akan shi to fa a ganin wai cewa wato an yi lambo akwai abin da ya kunsa da fatan za ku kiyaye kuma za mu ga yadda za ta kaya a bayan sallah wato an kammala azumin watan ramadana kuma za mu kawo muku sauran tattaunawa da muke da sauran yan lalle yayin da ake cigaba da gudanar da azumin watan ramadana kowa yana gida yana sake shiri abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya a mutuwa Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan daren naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Musamman za ku ji shirin a bari ya huce, wanda Ibrahim Alfa Ahmad da Madina Dauda za su gabatar. yanzu a madadin sahabo imam aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya sai wanda ya haɗa mana shirin yusuf mustapha nasiru batsari ni kuwa da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke cewa a kwana lafiya mutan gundumar columbia kuma a sha ruwa lafiya bis